bari kawai ai in ga miki kiji yau ba karamin sa'a na ci ba wallahi na zo kenan wata mai kace kuɗi ta aika har ƙasar masara daga ƙasar masara aka zo aka ce za a tafi da malam ah! baya aiki da farfaro da babban ko yake aiki kuma hmm. aikin sa kaman yankan wuka yake bari in baki labari ina zuwa da safe da sassafa asuba zakara na

ƙetarawa tana ƙetarawa me sunanta ma me irin sunanta ma wallahi ya kan wannan abu wallahi ya gama ya gama amma da sharadi kina gamawa ki wanke ki da ruwan fitsari dan Allah kar ki shafe ki an gama ai wannan tun kan salatu zan je in barbada haba haba ta kaja ba ta kajal da alƙawarruka da ne miki kuma idan zan tafi umara ka kafata a baki umara eh saboda kauna da amana da kika rike ka ke so na gode ni zan tafi na gode in ce ba kowa ko eh babu kowa amma mu je daga ciki in baki yan kuɗi Takajal kajal kowa naka banda kishiya ko ake da yar banza yaya me labari ki bumbuɗa mata abinci to in kin ci ki wanke hannunki da gumbu tsari ko da kanwa to ki bata ta ci ita da wannan gidan wallahi sai dai ta gashi a bakin titi za ta wuce Allah kar ki bari ya taba jikinki balance balance damu ta kajal takajal san dau adashi idan na dauki adashi san baki kudin ki kai kai kai kai kin san bana wasa da kudi kar ki komai dan Allah dan Allah kake wasa ba wasa abinci abinci zaki dinga